kafin a tantance shi an danyi wani kamar sa'insa tsakanin 'yan jam'iyyar pdp da 'yan jam'iyyar apc waɗanda kuma su ne suke da rinjaye a cikin majalisar dattawa mataimakin a shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar pdp shine tsohon gwamnan jihar gwamnan jihar akwa ibom godwill abadio shine ya tashi ya fara jawabi cewa yau ne aka miƙa rahoto daga kwamitin ɗa'a da tsawatarwa na majalisar dattawa a kan shi wannan tsohon gwamnan saboda haka tunda ba a riga an ba 'yan majalisa rahoton nan ba ba su karanta shi ba ba su yi muhawara a kai ba su npdp da ke cikin majalisar dattawa ba za su yi ma shi wannan tsohon gwamnan jihar rivers din kowace tambaya ba eh, shawarar da suka ɗaukan makansu kenan mm, kamar hakan ya nuna kenan sun miƙa wuya koko dai fushi ne suka yi to ba miƙa wuya suka yi ba ya nuna dai dama suna son su hana tantance shi tsohon gwamnan jihar rivers ga baki ɗaya kenan a sake sa wani ranan kuma na tantance shi ko kuma wata rana na tantance shi su abin da suka so shi ne rahoton nan da kwamitin nan ta miƙa a ba kowane ɗan majalisar dattawa da zai karanta ya fahimci abin da rahoton ke kunshe da shi su shigo zauren majalisa su yi muhawara tukuna sannan su yanke shawara akan matakin da za su ɗauka a kan shi. E, to na san duk da cewa dai su sun ce ba za su mai tambaya ba 'yan bangaren pdp din watakila ba a rasa wasu da suka mashi tsohon gwamnan rivers din tambaya game da wannan tuhuma da ake mai game da batun wato cin hanci da rashawa kamar wacce amsa ya ba waɗanda suka mai tambaya kan hakan shi ko yanzu da ike amsa tambayoyin nan ya taho da rahoto da gwamnatin jihar Rivers ta yi a kan mulkinsa da abubuwan da aka shimfiɗa a kan rahoton da kuma ko cewa an kama shi da laifi ko ba a kama shi da laifi ba. Yake ya taho da wannan rahoton kuma a shirye yake ba dukkan 'yan majalisar dattawan nan ɗaya bayan ɗaya su karanta. Shi wannan rahoto da gwamnatin jihar Rivers ta yi bayan ya gama mulki ba ɗaya wuri da aka same shi da wani laifi na koyin almundahana ko sama da faɗi da kuɗaɗen al'umman jihar Rivers. Hmm. So tambayoyin da aka tambaye shi duk ba su fi uku ko hudu ba kuma duka yan jam'iyyar APP ne suka yi tambaya ya kuma ba da amsa aka ce to Alin Dume shugaban masu rinjaye ya miƙe ce to abin da ya kamata a yi tun da ya taɓa majalisa ya taɓa shugaban majalisa a jiharsa kuma ya yi gwamna abin da ake yi musu shine yawanci akan ɗaga musu kafa in an zo tantance su ko don wani mukami irin wannan a dokokinsu na majalisar dattawa doka ta hamsin da uku karamar sashi ta tara ta ce a bar kawai ya a da 'yan majalisa ya ku ya gode musu ya kuma tafi. Kuma hakan aka yi kenan. Kuma hakan aka yi. Yau ni abin da ke damuna siyasa ƙasar mu ke ban tsoro. Da haka hankalin gano bai kwance. kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba ɗan kaɗa ana yin zaɓe haba har neman ruwa.